أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbatar Allah madaukakin sarki da ya hada fuskokinmu a wannan asubahi mai tara albarka asbahi ta laraba kuma goma ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai kuma daidai da goma sha biyar ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya a da izinin allah madaukin sarki wannan shine darasinmu na takwas a hukunce-hukuncen azumi da muke karantawa a wannan masallaci da ke nan kwakwungo cikin garin mina muna karanta littafin muwatta ne na imam malik ibn anas kan abubuwan da suka shafi azumi kuma za mu tashi a darasi na takwas a inda imam malik ibn anas yake cewa babu ma ya fi'alu man qadima min safarin aw aradahu fi ramadan babu ma ya fi'alu man qadima min safarin babin da zai yi bayanin abin wanda ya dawo daga tafiya Da zai aikata au aradahu ko kuma yayi nufin yin tafiya fi ramadan a cikin watan ramadan wanda yayi nufin zai yi tafiya a ramadan me ya kamata yayi wanda kuma ya dawo daga tafiya daga ramadan me ya kamata yayi dama a darasin mu da ya gabata mun yi magana kan cewar shi matafi ko ita tafiya tana daga cikin larurori da suka sa ubangiji subhanahu ta’ala ya saukewa mai tafiya azumi ma'anar ya sauke mashi aka ɗaga mashi bayan ya kammala azumi sai ya raba. domin tafiya nau'i ce na azaba tafiya duk wanda ya san tafiya ya san lallai ilalla ita karan kanta tafiya larura ce muka karanta bayanai da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ajiye azumi sahabbai sun ajiye azumi ya rasu ya yi azumi yana tafiya sahabbai sun azumi suna tafiya da sauran bayanai akan yanzu imam malik ibn anas yana cewa haddathani yahya an malik annahu balagha anna umar bin khattab radiyallahu anhu kana idha kana fi safarin fi ramadan فعلم أنه داخل المدينة من أول يوم دخل وهو صائم yake cewa حدثني يحيى عن مالك بن عبيد الله بن يحيى الليثي yace annahu balaghahu bayani ya zo wa Malik ibn Anas bayanin ko shine anna Umar ibn Khattab lalle Umar dan Khattab kana idza kana fi safarin ya kasance idan yana halin tafiya fi Ramadan a cikin watan azumi Umar ibn Khattab idan ya kasance a halin tafiya a azumi fa'alima annahu dakhilun madinata yasan san zai shiga zai isa birnin madina min awwal yawmihi da hantsi ya zai shiga gari da hantsi dakhala wa huwa sha'im to zai shiga yana azumi mana yana tafiya tafiya ta ɗauke shi kwana uku kwana hudu kwana biyar amma yasan san cewar ƙarshen tafiyar da zai yi zai shigo gari ne da hantsi to zai shigo shi yana azumi sai ya ɗauko azuminsa tun daga hanya tun da ya san cewar zai shigo irin karfe goma na safe misali ko sha ɗaya na safe sai shigo sai shigo garin da azumi wannan kuma mustahabbi ne yin haka ba ya nuna wajibi ba ne in mutum irin wannan ta kama shi a ce ya shigo da azumi ɗin قال يحيى قال مالك من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم قال يحيى يحيى ابن يحيى الليثي كيتشوا من كان في سفر duk wanda ya kasance yana halin tafiya fa'alima annahu dakhilun ala ahlihi sai tabbatar da cewar zai isa gida min awwal yawmihi a farkon yini ma'ana zai shiga zai isa gida da hantsi kenan wa qala ala al kuma al ya fito qabala an yadkhula kafin ya shiga gari kafin ya isa gida al-fajr ya ke to ma'ana yayi sahur a hanya kenan dakhala wa huwa sa'im sai ya shiga gari yana mai azumin ma'ana kamar yadda Umar ibn Khattab kenan قال Malik. imam malik ibn anas yake cewa wa idza arada an yakhruj fi ramadan fa tala lahu al-fajr wa huwa bi ardi qabla an yakhruja fa innahu yasumu dhalika al-yawm qala malik imam malik ibn anas yake cewa wa idza arada an yakhruj fi ramadan idan yana nufin ya fita zai yi tafiya kenan a cikin wata azumi fa tala lahu al-fajr wa huwa bi ardi sai alfajiri ya to yana gari bai kama hanya ba abala an ya kharuja tun kafin ya fita fa innahu yasumu dhalika al-yawm to zai yi azumin wannan yini ina son mu lura da kyau matafi an an bashi izinin ya aje azumi kuna ji da kyau an ba matafi izinin ya aje azumi to tambaya anan ita ce yaushe zai aje azumi tun jiya ya kwana da niyyar yau dinnan zai yi tafiya tun jiya ya kwana da niyyar yau zai tafiya zai tafi kano zai je sokoto zai je anambra zai tafi umara zai je indiya zai je london zai dai tafiya to tambayar anan ita ce yaushe zai ajiye azumi shin tun jiya da ya kai azumin jiya ba zai kwana da niyyar azumin yau ba kuna jina da kyau saboda haka ko da an tashi da ko da ya ji ana ta sahur shi ba ruwansa saboda daman ya kudurta yau zai yi tafiya ya kulla kaya ya ya sallami kowa jika shi an wanke na wankewa an guga an goge su wanda kayan da za a goge an goge su sai malamai suka ce a'a niyya kadai za ka yi tafiya yau ba ta wadatarwa da ka ajiye azumi ina fata mun gane niyya kadai ta za ka yi tafiya ba ta baka dama ka ajiye azumi har sai ka fara tafiya. kuna ji da kyau ko har sai ka fara tafiya idan aka ce ka fara tafiya ka ɗauko kaya daga jakarku zuwa gareji ko daga gareji zuwa waje kun fita gari har yanzu idan daga gida ne zuwa garejin mota ko zuwa airport in ba a garinku ba ne kaga ya nuna duk da wasu na hukuncin airport daban hukuncin gareji daban sai malamai suke cewa idan mutum zai yi tafiya sai ya ɗauko kayansa daga gida ya isa garejin mota har yanzu ba zai ajiye azuminsa ba saboda a har yanzu yana cikin gari ba zai ajiye azumi ba sai ya fita wajen gari ma'ana sai ya fara tafiyar a aikace kuma ka lura da kyau ko da kasar mutum zai yi ko da ƙasar zai yi a zahar da al'azhar zai musu raka'a biyu ba zai wannan raka'a biyun ba fa a masallacin gareji tunda har yanzu yana cikin gari abin da yasa kuma ba zai yi haka ba saboda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ya kama hanya daga birnin madina zai tafi makka a aikin hajji na farko da zai jagoranta wanda ake kira hajjatul wada'a a shine yayi ban kwana da mutane baki daya ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai yi kasaru a cikin garin madina ba sai da ya kama hanyar tafiya sai da ya zo musdalifa sai da ya zo muzdalifa zuwan shi muzdalifa ya nuna ya kama tafiyar kenan haikan to da ya zo muzdalifa ne daga nan sai ya fara kasaro ina son mu lura da kyau in mutum zai yi tafiya tafiyar da za a yi mata kaso to babu wanda ya ce sai ya yi tafiya mai nisan gaske kafin ya fara kasar ɗin a'a abin da ake nufi ya zama ne ya bar garinsu ya bar gonakin mutanen garinsu wanda zai nuna kenan yanzu ya fita daga gari ya kama hanyar tafiya haikan to ko da in ya fita daga gari ya kama tafiya haika ko da in ya wai gaba yana hango gari ga shi can daga nan zai fara kasuru to kaga tun daga nan zai fara kasuru zai iya ajimin zai iya ajiye azumin sa daga nan saboda haka cewar mutum yayi niyya ta zai yi tafiya gobe baya nuna ya ƙi kwana da niyyar azumi zai tashi da azumi har sai ya kama tafiyar a aikace gashi a kan doron tafiya sannan zai ajiye azumi don ubangiji subhanahu ta'ala haka ya faɗa ya ce wa in kuntum ala safarin ya ce faman kana minkum maridon au ala safarin faman kana minkum maridon duk wanda ya kasance mara lafiya daga cikinku au ala safarin ko yana kan tafiya kuna ji da kyau au ala safarin ko yana kan tafiya ka ko yana kan tafiya niyya kadai bata wadatar da ya zama yana kan tafiya ba sai ya kama tafiyar a aikace sannan ne ya kasance yana kan halin tafiya a lokacin sai ya aji azumi wannan kenan sai abu na gaba abu na gaba mu lura da kyau hukunce-hukunce na azumi hukunce-hukunce na azumi suna ƙaruwa kuma suna faɗaɗuwa lura da yadda yake ababen zirga-zirga abubuwan hawa da ake da su na zamani suna ƙaruwa suna faɗaɗuwa asali tafiyar da ake yi ta da tafiya ce ta dawakai da raƙuma wacce ake kira tafiyar ƙasa ina fatan mun bayyance wannan da kyau hisa za ku ga cewar an ce umar dan khattab yana kaza yana kaza tafiya ce daga nan zuwa Kano za ta ɗibi kwanaki daga nan zuwa Sokoto za ta ɗauki kwanaki daga nan birnin Mina aka ce kana neman Maiduguri kana neman share wata ɗaya ko wata biyu ko magamata haka misali amma yanzu kamsa da awa ashirin da hudu in a mota ne in ko a jirgi ne daga nan Mina kana hawa jirgin sama sai ga minti arba'in ka isa ko arba'in da biyar ka isa da ƙyar ka rufe awa ɗaya ina fata mun gane to waɗannan abubuwan har yanzu suna kuma daɗa nusar da mu mu fahimci hukunce-hukuncen azumi da ke tare da su za ka yi tafiya daga nan Nigeria jirgin ku zai tashi daga filin jirgin sama na Abuja ko na Lagos ko na Enugu ko na Kano ko na Sokoto za ku tashi daga nan nigeria. zuwa umara za ku tashi daga nan najeriya zuwa india za ku je london za ku je america za ka je jidda za ka je sudan za ka je ghana za ka je waɗansu buƙatunka yanzu dama an bai wa matafiyi dama ko ya ajiye azumi ko ya yi azumi ina fata mun gane wannan da kyau sai kai ka zaɓi yin azumi ba tare da ka kushe kana cewa a ai me zai sa mutum ya sha ruwa bayan tafiyan nan a jirgin sama ne a'a a lokacin da mutum ya kai haka to ya shiga hurman da ba na shi ba yadda aka bai ma wancan dama ya ajiye aka kai ma aka baka damar ka mun karanta wannan karatunmu na jiya sahabbai sun kasance suna tafiya wasu na azumi wasu ba su azumi ba wanda ya aibanta wani in ba kuma ta mun yi wannan karatun jiya to tambayar ita ce yanzu anan za ku hau jirgin sama yanzu ya makomar ɗaukan azuminka da ajiye azumi tun da ka zaɓi yin azumi ya za ka ajiye azumi ma'ana ya za ka ajiye sahur ya za ka ɗauki azumi ka ya za ka ajiye sahur kenan sannan ya za ka sha ruwa akwai ƙa'idoji da malamai suka ajiye ƙa'ida ta farko a duk inda kake a duk inda kake sawa'un kana ƙasa ne ko kana sama ne hukuncin wannan wurin shi ya shafe ka ina fata mun gane wannan da kyau hukuncin wannan wurin shi ne abin da yake a kanka wannan kuwa ita ce fatawa ta Muhammad ibn Salil al ita ce fatawa ta hay'atu kibarul ulama da ke Saudi Arabia ita ce fatawa ta wizaratu shu'unul islamiyya da ke Kuwait cewar duk inda kake hukuncin nan ya same ka kuma hukuncin nan shine ajiye azumi yana tabbata ne da faduwar rana ɗaukan azumi yana tabbata ne da huduwa alfitr isa Allah ta'ala ya ce wa kulu washrabu hatta ya ta bayyana khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al thumma atimmu siyama ila layl annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce idza aqbala al-layl min hahuna idan dare ya fuskanto daga nan sai ya nuna gabas wa adbaran naharu min hahuna yini ya wuce daga nan ya nuna yamma ya ce wa garubar shams rana ta faɗi wa kada abtar sa'im mai azumi ya aje azumi wana ji da kyau ko saboda haka saboda haka inda kake a yanzu kun sauka a jirgi ne yanzu yanzu nan da zumar za ku hau wani jirgi kun ga tafiya ku ba ta ƙare ba eh ko kuma kun sauka a jirgi ne yanzu yanzu da zamar kun kai inda kuka dosa yanzu wannan wurin yadda ka samu kanka a nan sawawan canza jirgi za ku yi ko me za ku yi yadda kuka samu kanku a nan shine hukuncin azumi a kanku idan kuna sauka an sha ruwa kenan shan ruwa ne kuma za ku yi sawawan ku kun dauko azumi ne daga Najeriya ga agogonka saitin Najeriya ne bai canza ba inda kuka sauka yanzu agogon wurin an sharu abin nan a lokacin an sharuwa kuma gashi agogonka ya nuna karfe biyar na yamma agogon da ke hannunka ya nuna karfe biyar na yamma agogon inda ka ɗauko azumi sannan a inda kake yanzu ko ina da ina ana kiran sallah magariba shikenan sai me sai shan ruwa shikenan sai shan ruwa to hakan nan kuma akasi ka ɗauko azumi daga jidda sai ka taho najeriya kun kammala umara to kana zuwa najeriya agogon jidda da suke shan ruwa da shi karfe biyar na yamma a lokacin su karfe bakwai kenan su a lokacin karfe bakwai na yamma nan najeriya kuma karfe biyar na yamma tambaya nan ita ce za ka ajiye azumi ba za ka ajiye azumi ba saboda ga rana nan galkana kallanta to ina shi sa kuka ga muka ce inda mutum ya ɗauko inda mutum yake hukuncin nan zai same shi saboda haka sai mu riƙe wannan da kyau wannan ba ƙaramar muƙaddima ba ce ba ƙaramar shimfiɗa ba ce sai mu riƙe wannan da kyau inda mutum yake to hukuncin nan ne ya kama shi saboda haka akwai lokacin da mutum zai yi tafiya adadin awannin da ya saba na azumi bai cika su ba a wani lokacin da mutum zai tafiya adadin awannin da ya saba na azumi ya ƙara su ina fatan kun gano wannan da misalai guda biyu da muka ambata nam halin da mai azumi yake kasancewa a lokacin da tafiya ta kama shi a jirgin sama yana da halaye guda uku ina fatan kun gano wannan da kyau yana da halaye guda uku abu na farko ya zama na rana ta faɗi ma'ana an sha ruwa kenan kafin jirgin su ya tashi sun shiga cikin jirgi ko suna shiga cikin jirgi ba a dai tashi ba sai a sha ruwa kun ga tunda ba a jirgin su bai tashi ba aka sha ruwa su ma za su sha ruwa tsawon agogon wurin su ɗaya yake da agogon da suka ɗauko azumi ko ba ɗaya yake da agogon da suka ɗauko azumi ba alamin da inda suke an sha ruwa saboda haka su ma za su sha ruwa saboda haka sai suka sha ruwa da suka sha ruwa sai jirginsu ya tashi jirginsu yana tashi kawai sai ga rana gal a sama eh? <laughs> mun yi da sallar asubahi, sai da muka sallar asubahi a jidda sannan muka hau jirgi zuwa madina asali ma eh, abin nan ah, direbobin da suka ɗauke mu ma a nan gindin jirgi suka sallah wato ka fahimci cewa muna fitowa ana idar da sallah Asubahin farko farkon asubahi ce jirginmu ne na farko daga abin nan da ya tashi daga jidda zuwa madina a wannan yinin shine jirgin farko da ya tashi saboda haka mun samu jirgin farko kuma ana idar da sallar asbahi sai muka tashi kusan ma saboda asubahin ne ma aka dan kara yan mintuna amma ba haka ba lokacin tashin mu yayi muka sallah a ƙasa in gaya muku muna tashi ba da 'yan mintuna ba kawai sai ga rana muna ƙara sama sai ga rana muna ƙara sama sai ga rana kamar karfe goma da rana rana ta babu ja babu komai rana tar tsawo minti arba'in da biyar mun isa madina muna sauka sai ga duhu na isa gida sai na ga kaskon rana jajawar gauze mun gane maganar ko saboda haka musulunci yan addini ne irin wannan zai iya kama ka saboda haka sai mutum ya sanya zai yi to ƙa'ida ita ce tun da rana ta faɗi kafin jirgin ku ita shi kuma kun sha ruwa akan dalili na shari'a da Allah ta'ala ya ce sun atimmu siyama ilallai, ilallai sannan ku cika azumin ku zuwa dare kuma sai da dare isan sannan ka sha ruwa kuna ci da kyau ko ka sha ruwanka jirgi ya tashi kawai sai ga rana gal za ka ci gaba da shan ruwanka ne to abin da ya taba maka saboda dama azumin da ka ajiye ka ajiye ne bisa dalili kun gane magana ta da kyau ka ajiye azumi ka ajiye azumi ba kuma za ka sake ɗaukan wani azumin ba a daidai wannan lokaci in ba lokacin ɗaukan shi ne ya yi ba saboda haka za ka ci gaba da azumi azumin ka yana nan daidai wa daida ko da ka ga ranar wannan ko zai fuskanci ne kamar mutumin da ya taso ya yoyon mucin duniya misali jirgin ku ya tashi daga Addis Ababa zuwa Najeriya ko jirgin ku ya tashi daga Jidda zuwa Najeriya ko jirgin ku ya tashi daga Khartoum yayo yammacin duniya kun ga yanzu ya biyo rana kenan kun gane magana ya biyo rana kenan to jirgin ku zai iya samun wannan ko yanzu daga Najeriya jirgin ku ya tashi zuwa Ghana ko zuwa London ko zuwa kaza kun ga kuna bin rana ne eh to jirgin ku zai iya samun wannan saboda ga tunda dai lokacin da ka sha azumi ka sha ne da dalili ka sha ruwa ka sha ne da dalili shi azumin ka ya riga ya cika sai hali na biyu shine jirgin ku ya tashi kafin rana ta faɗi a inda kuke kuna ji da kyau ko jirgin ku ya tashi kafin rana ta faɗi a inda kuke tsoraka da ya tashi kawai sai ga rana gal a sama ka leka ta windo ga duhun dare can a ƙasa waɗanda ke ƙasa har sun sha ruwa amma kai ganga rana a sama to babu yadda za ka sha ruwa kuma tunda ubangiji subhanahu ta'ala ya ce thumma atimu yama ila eh, lain sai dare yayi ko da kuwa kun wuce ta ƙasar da yake ga su can suna shan ruwa babu yadda za ku sha ruwa an gane wannan an gane bambancin na farko da na biyu yawa na biyu sai da jirgin ku ya tashi sannan lokacin shan ruwa i a ƙasa amma ku a sama kan lokacin shan ruwa bai yi ba saboda haka za ku ci gaba da azumin ku in kun lura da kyau in rana ta kusa faduwa kukan ga hadari a nan ya yi jajawur an kun lura da kyau hasken rana ne ike haska shi daga sama wani lokacin sai ga jirgin sama ku nan ga duhu ya yi amma can jirgin sama ku ga jelar shi ta yi jajawur ma'ana rana tana haska shi sai da wanda yake cikin jirgin nan baya ganin duhun da kuke gani hali na uku shine ya zamana kuna cikin jirgin sama amma kuma babu kyawun yanayi kuna jina da kyau ko babu kyawun yanayi kamar ya babu kyawun yanayi yin kuna tafiya za ku ji ana za ku ji kaftin yana sanarwa ana sanarwa cewar a shirya kaza kaza nan da minti uku ko minti kaza kowa ya sha ɗamara za a shiga wani wani hazo ko wani girgije ko wani golab haka golab ɗin fara jirgin sama amma a sama ɗin kenan su za ga babu kyawun yanayi ba za ku iya ba ku ganin rana kuna jina da ke ko ba ku ganin rana a irin wannan lokaci kenan yanzu babu tabbas rana ta faɗi kuma babu cewa kuna cikin duhun dare sai dai ana magana ne a mafi kyawun zato to tunda ana magana ne a mafi kyawun zato a nan yadda za ka yi shi ne, ya agogon wannan garin da kuke yanzu a ƙasa saboda in kuna tafiya a cikin jirgi akwai na'urori da suke nuna muku kuna ƙasa a sama kun yi tafiyar kilomita kaza a sama yanzu za ku shiga ƙasa kaza kuna kuma fasinja kenan ba wai direbobin jirgin ba shi ko direban jirgi ma yana magana da ƙasa ne za a nuna muku yanzu kun shiga ƙasa kaza kuna dab da ƙasa kaza kuna ƙasa kaza a ƙasa kaza kuna gari kaza ina fata mun fahimci wannan da kyau akwai dawa da muka yi mana isowa muna shigowa Najeriya kawai sai ga airport gaba ɗaya ga Kano nan ga Katsina can ga Bauchi nan ga Maiduguri nan ga kaza ga kaza ga kaza duk zai nuna maka tashoshin kuma ya nuna muku hanyar da ku kuka wuce to a nan lokaci da sama ba ta da kyawun yanayi ba ta da kyakkyawan yanayi ta yadda ba ku ganin rana amma kuma ba ku nutsu cewar dare ya yi ba sai malamai suka ce sai ku yi amfani da agogon ƙasar da kuke ciki agogonsu tsarinsu na kalanda na hasashe yanayi da aka yi ƙarfe nawa za a sha ruwa ina fatan kun fahimci wannan da kyau shikenan sai ku yi amfani da wannan agogon ƙasar a irin wannan yanayi sai ku sha ruwa me yasa ba za ku yi amfani da irin wannan yanayin a ɗazu ba saboda kuna ganin rana gal gata nan a sama isa ba za yi amfani da irin wannan da wannan ba a sha saboda ana magana ga rana ai ba maganar lokacin shan ruwa yayi in ana maganar rana ta faɗi gata nan ta faɗi ai ba a maganar kuma agogo wannan shi ne takaitaccen bayani akan matsalar da ta shafi mutum matafi ya kasance a cikin jirgi kafin ya tashi ko bayan ya tashi ko lokacin yana sama ya zai yi buɗe baki dan mutum ya kasance kada yanzu ana gama karatu ana gama sallah asuba wani ya ce kawo fasfot ɗinka fa umara gobe قال مالك رحمه الله في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر ومرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان أن لزوجها أن يصيبها إن شاء قال مالك إمام مالك ابن أنس يتشوى fi rajuli yaqdamu min safari wa huwa muftir dangane da mutumin da zai dawo tafiya ya dawo tafiya wa huwa muftir baya azumi saboda mai baya azumi saboda yana halin tafiya kuma Allah ta'ala ya bai wa matafiyi damar ya ajiye azumi in azumi ya wuce rama wa mar'atuhu muftira ya dawo gida ya zo sami iyalinsa ita ma ba ta azumi hina tahura min haidiha domin ta wayi gari tana al'ada amma kafin ya dawo ta yi tsarki fi ramadana a cikin ramadan sai malik ya ce babu laifi anna li jiya an yi ba in sha mai gidanta ya sayar da ita in ya gana ma babu laifi a wannan ya dawo baya azumi yana ci abinci ita ma kuma ba ta azumi to babu laifi dan sun ga juna a irin wannan Allah ta'ala ya amfana da mu wannan karatu kuma ya karba mana ibadunmu baki ɗaya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك